ويدعو معه إله آخر ينالكم الله ثم ينالكم وني هذا فكر عليكم الله وهذا شرك شرك أكثر للمشركين فهي زوجة كتير ما يتعلم فإنهم يكررون بوجود الله سوء وبأنه بأنه المنفرد بالربوبية شيء كأيت دعايك تعيك شيء في الخلق والرزق والتقدير والملك ولكنهم يعبدون معه غيره إذا تكون بعيد نبي هنا بوتو هنا ستعرض الله وهذا آه، سيدتي نقبه هذا وثالث هذه الأقسام الخير أنا أكون لأكون هي هكذا هذا وثالث هذه الأقسام الخير قل هل كذا فخلاصة da wannan suna halu sunna zai da kadan ka duba kusan yanzu baitin sai da ka je kaki ba a rage wani uwa na kai dunkule su daga nan har kaci sai da sauran akwai wani a baitin da ko mutum biyu fa amma salisu hadhihi al-afsar amma na kuɗin waɗannan kashe-kashen halittun duniya فهم خيرة الله من خلقه سنة ذاتكم الله خالقا والخلاصة المصطفى سنة ذاتكم سيتكم وانا أكبابا من عباده الذين أخلصوا توحيدهم لله فهم يدعون إلههم الحق وحده suna ta roƙon ubangijinsu na gaske ainihin ba tare da haɗa shi da wuri ba. Wala ya da'una siwahu kwata-kwata ba su kai matsalarsu, talaucinsu, da rashin lafiyansu, da menene cinsu ba su ɗauka su kai wa wani sai dai su kai wa mahalicinsu. Wala yi shirku da bihi shay'an min khalqihi fi shay'in cikin komai min ibadatihi. وهم يدعونه راجبا وطمعا رغبا كي سنا بوتتاوى الله شيني سنا روكن شي رغبا وطمعا في فضله ورهبا وخوفا من عقوبته وأخذه عنه وأخذه في عقوبته وأخذه عقوبة da kuma damkansa don kazuhu aliyu bai da'unahu fi jami'i ahwalihi suna roƙonsa a dukkan halayen da suke ciki a hawalihin fi sirrihim ba laniyatihim shi suke roƙo wa fi za'anihim in suna tafe ma bai kamatihim da inda suka zaune suka sauka لا ملجأ لهم منه إلا إليه توحيده سبحانه على نوعين wannan a ciki yake ba baiti ba ba shi kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala nau'i biyu ne haduhuma ilmiyyun khabariyyun wa huwa tauhidul asma'i was sifati shi ake ce masa kabal tunda kaga sunayen Allah siffofin Allah labari ne sai yadda Allah ya faɗi da ba bincike za a yi ba a gano sunayen na akwai siffofin ba a labari ne yadda Allah ya faɗa wa mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya zo ya kawo annabi da labari ne da zo ilmiyun shi khabariyun mutum bai da mashiga a cikin nan وهو توحيد Asma'i والصفات والثاني النبي وراشين توحيد عصبي طلبي shi wannan neman aka yi tauhidi ne wanda ake nufa da kuma nema wa huwa tauhidul ilahiyyati ne tsare ka Allah wurin da'a wal ibadati kaɗai ta Allah wurin bautatawa. Kada jarrada yanzu za a ce wanda tauhidi ne ta haɗe suka koma guda biyu. Ina ga da rububiyya da uluhiyya aka haɗa ko ka a uluhi an haɗa rububiyya ne da asma'u wa sifat. Dan za ka da uku za ka samu amma shi wajen yin da biyu ne. Ko fasar zanje da wanda cikin. الذي رجع الخبر والثاني توحيد قصدي عن طلبي وهو توحيد الإلهية والعبادة جاء فهمه مفتا ميك نفي إن أخكم أوزن بيانا وقد جرد النوعان an ware wannan nau'in guda biyu min kulli ma ya shubuhuma daga abun da zai gaure ya so من أنواع الشرك في سورة الإخلاص من أسماء الصفات كده سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون هذا من نعم. أبونا نعم ما كده سورة إلهي كده وإبادي قصدي ما يكي ما يكي مثلا قصدي طلبي فالأولى فيها تجريد التوحيد الأسماء عن كيكي حكم ياكي توحيد سنة كيكي سنة الله الشكرة والثاني فيها تجريد القياس للتوحيد العبادة مع بوتتا ونسا إذا أنت أكرك الدين تو تجريد ياشكرة فلهذا شرعت القراءة ظن النساء كشرعا فكرا ترابهما إلى آه، آه، يا سبحان ولهذا شرعت أبو دون أهل تدقوكما أكا وجب تدى واجبيكم وني أكا بعد أمر لي أن يعني القراءة بهما كرا ترابهما سوى kafiruna fi rakatayil fijri ba a karanta sura a rakatayil fijri fatiha kawai amma akan karanta to qul huwa da ko kuma kafirun eh shi ne kafiruna da da qul huwa har ma daga cikin fa'idojin yayi yana maganin ciwon haƙori wanda ke fatan haƙorinsa ya karko Allah ya tsare masa shi ya ci gaba da karanta kafiruna da kulhuwa kan kan shar'anta haka annahuma alka anna alkafiru فالأولى فيها تجريد بتوحيد الأسماء والصفات والثانية فيها توحيد لتوحيد العبادة ولهذا شرعت القراءة بهما في ركعتي الفجر سنة والمغرب فأنا أصلى المغرب ما أكرنت أكرنت بمعنى قل قل يا قل هو أن أنيها كثيرة كذا بقول لهم amma dai a ci gaba da in ma mutum ya yi abonsa kwallon to da dai qur'ani da qur'ani ne shi kenan nan ya abon ka kari ga tolu huwa da kafiru yau ko idima saboda sun auku fi tarafai na daga rakatal fajiri zuwan alfajiri ne farkon farkon wuni a shan dare hmm. a suran da ya da sallan magariba sallan magariba kana so a karanta shirya wani ya kun sun da san zaka da san zaka so da kawo in na fira na magana aka ga ba su da adali to ka ga da surorin sai an bi amma sura ko wancan san dai rakawoyin sallan ne ita shi ke kenan in an karanta shi ke kenan daga wannan an karanta kulliya wancan an karanta kul wallahu ahad kaga da yi sun kare da kawai amma na nabi da ba yin shi da aka yin goma kaga ba fadi sauran sororin ba sai nuna nuna ma sallar magariba ce li yakuna muftatahu muftatahu wa muftatabuhu kaga alfigiri shine mabudin wani abinda mutum ya sama a alfigiri ƙarshe da shi zai wuri abin da kai alfijiri idan ka tashi da sa'a to sa'an nan za ka tsore masa wuni mana sa'a ka tashi ta yi eh, shafayinka lafiyayye a ƙarshen dare da wuturinka sannan kai da kasa da fijirin a lafiyayye ka ga falolin duk ka samu ko ka zai wuce haka sai wuce aka duk inda za ka je za ka ga kula-kula za su yi masu sauki sa'a cin nasarar abubuwa zai masu sauki to haka nan da magariba idan aka karanta kulkin da me ike da suna kulya da kulhu so kuma za su baka riban kwanan dare farkon dare zuwa inda za a yi. Kuma ta kamuhu ta jaridu tauhidi bi nau'i ko wa aiki, kaga Tauhidi ne da nau'ansa Alabi da khabari ba talabi sai masa ba ilmi bi ko shine khabari shine qasdu dan kuma qasdi inda ka ba shi ne. shi ke rawa ka zalika shar'an haka nan ka shar'an ki fi kitabil wuti ana son a wuti shi ma a karanta wa'annan tunda ai kaga wasuri an karanta sabbi hisma ta biyo sai kulya ta wancan na uku sai kulkuwa بتجريد التوحيد وإخلاصه لله كان هذا الذي الهجرة توجب أدبها وكذلك شرعا تسكت تعمل وكذا أي في الركعتين الأخيرتين لأنه آخر عمل الليل فيكون بذلك قد ختم عمله بها كل أشياء بتجريد التوحيد وإخلاصه بالله وكذلك شرعا هكذا شرعا في ركعتي التواتي سجد متم كلهم على ايام سيدين جنون توحيدي سيدين جنون توحيدي كراتن سورودي ما سؤالات عن توحيدي ابو بعد توحيدي بعد توحيدي زوار توحيدي كاري وتوحيدي كتجي تحقيقا بهذا الغرض نفسه فهما اذا اعني التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي أكوان أي متلازمان أنقوان أتت مجئن كجونا لا يفترقان ولا ينفصلان فمن أخل بأحدهما وان عبرت أنسو يتفرق وتعشي أخل بالآخر ولا يتم توحيد أحد إلا iza jami'a a aqidan mutum addinin mutum ba zai cika ba sai ya haɗa su gaba da wa mu'addikul ba kulliha aw ba'daha huwa mushrik wanda duk kore sunaye kore sifofin Allah sashin su ko gaba cikin su mushriki ne وكذلك المشرك هو معطل كما دم مشركي شيما هاي معطلين نكوري واري فتحمل هذا الأمر جيدا و... وتدبره ولا تسرع إلى إنكاره لعدم فهمك له من خير